a dandalin da ake kira Place de Martyr ɗaliban jami'ar Abdulmumuni da na sauran makarantun birnin Yamai suka hallara a wannan rana ta tara ga watan Fabrairu a matsayin haɗuwar tunawa da wasu ɗalibai uku da suka kwanta dama sakamakon gamar da suka yi da jami'an tsaron jandarma a yayin zanga-zangar Juma'a tara ga watan Fabrairun 1990. ga mataimakin magatakardan kungiyar Enun ta ɗaliban jami'ar Yamai Tsalha Kaila. A wannan rana ta Juma'a lewu ɗari tara da gomiya tara wanda wannan abokan namu suka hito suna jerin gwanau eh, wanda aka samu aka tura waɗansu mutane domin su je su hallakar da ɗaliban jami'ar Abdu Mumini shine Abu kanmu guda uku suka rasa rayukansu isaka kai ne aliyu na ci abdu mamman sagir shekaru 28 bayan wannan kisa har yanzu raɗaɗin wannan rashi na ci gaba da haddasa juyayi a zuciyoyin ɗalibai in ji abdu shehu musa dalibi a jami'ar abdulmuni jofo ta mai. da dama cikin mu lokacin ba a su ba me abin istuwa da in kashi tarihin yadda abun ya faru kana tunawa ne kana ganin abin kamar yanzu ne an gashi da kai saboda abun babu daɗi ya kamata a yi gwamnatin Nijar a travera da hannunin juju su samu su hido mana haƙinmu su kama wanda sun kai wannan kashi yanda an kai an kashe abokan na namu a na lokaci dai amma matsaloli ne akwai lokacin na a jami'a matsaloli kamar gunka doka wurin kwana wurin wurin wurin cin abincin su kuta an ka yanke musu an ka ce sai sun sai an ga babu bis mutane da cine suke tayi a ta kilo hudu biyar da cine don su ta wurin karatu alwawo su lokacin nan ba su same shi ba cine suka ce ya kamata gwamnati ya kula dukkan gwamnatocin da suka gabata kawo wacce ke ci a halin yanzu sun fuskanci matsin lamba daga kungiyar ɗalibai ta kasa wato esn dangane an gudanar da binciken gano gaskiyar lamari ta yadda za a hukunta masu hannu a wannan kisa sai dai har yanzu shiru dalili kenan da shugabannin ɗalibai suka fara hangen ta inda za su bullowa wannan batu wannan zama wanda aka yi na ƙasa wanda ake cewa conference national taro na ƙasa wanda aka yi aka tantamna bai samu yan magance wannan matsala ba to shine muka ce wannan mutane wanda suka yi jagorancin ɗaliban jami'ar abdu mumuni da wanda suka yi jagorancin kwamitin zartarwa na ƙasa a wannan lokaci ya kamata su kama mu domin mu samu mu samu labari isasshe kwakwara wanda zai sa ya mu mu samu mu tattara duk waɗansu takardu wanda ya kamata mu tattara mu kai su gaban kotu kuma mu ci gaba da gwagwarmaya kamar yadda abin yake a al'ada makarantu sun kasance a rufe a tsawon wunin yau tara ga watan fabrairu a faɗin ƙasa yayin da za a ci gaba da zaman addu'o'in mako guda domin waɗannan mamata kafin rana ta yau a kai ziyara wa makwantansu da ke makabartar Yantala ta birnin Yamai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.